Lahadi 24 ga watan Mai na shekara ta 2020 shirin labarin matasa kuke saurare daga nan ɗakin maganar Studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rikiya Arimi. Barka kikiya gajiyar jiya. Barka fantastic ba gajiya alhamdulillah saura kawai in ji da mi ka zo mana yau. To kiki a yau za mu fara ne da sauka a jihar Maradi akan zancen wasu 'yan makaranta da suke gudanar da wasu 'yan sana'o'i kamin a koma karatu. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau mun shirya muku tarihin wani matashi wanda yake kenan yana shahara a cikin fannin bargwanti sai wasan kwallon kafa a cikin filin na wasannin motsa jiki. Gora bari mu je jihar agadas inda cibiyar da ke kula da bakin haure da ake kira HCR suka shirya horo domin rigakafi da cutar COVID-19. Haka ne kiki kuma shi wannan horon ya shafi bakin haure ne kuma a yayinsa an koya musu yadda ake sarrafa sabulai kala-kala da eau de javel. Abokin aiki ma ni sai Karim. Horar da matasa ga safarar sinadarai da wankar hannuwa domin tallafawa al'ummomi don su kasance masu 'yancin kansu ga rigakafin cutar coronavirus. Wannan shine ne manufar da aka baiwa wannan horasuwar kamar yadda karano kona moiz mai kula da batun kariya na sashen karamin buron unhcr ta agadas ya faɗa. abu na farko dai shine a taimaka a samar da isasshen sabili ga al'umma sannan ya baiwa masu wannan aiki dogaro da kansu mun samu yin kwara sabili dubu goma da lita dubu uku na ruwan jabel da za a bayar tallafi wajen yaki da annoba. ganin matasan da suka amfana da hakan wannan horaswar ta kawo canji a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. koyarwa yana da mahimmanci a gare mu domin mu iya yadda ake yin sabuni na wanke kwanoni da kuma sabuni ruwa da odi javel domin mu samu mu tsare kanmu da wanga cuta na coronavirus muna iya taimaka ma 'yan uwanmu matasa waɗanda suke zaman banza ba su da aiki. Wannan horaswa da ta soma ranar sha uku ga watan watan Mayu da kuma za ta gudana tsawon wata uku za ta ba da damar horar da matasa ɗari uku. Gwara har yanzu muna a fannin rigakafin cutar coronavirus 'yan kungiyar scott na nan babban birnin Yamai sun hutsa cikin unguwanni masu tarin jama'a domin wayar da kan mutane akan cutar. Haka ne kiki kuma sun fara ne a unguwar kwara da yake ita ma unguwa ce mai ɗimbin jama'a. A ganin Sumana Ide Mamallamin shugaban shiya ta biyu a Yamme matasa za su samun taka rawar a zo a gani gani game da sassaucin wasu matakan na kokowa da cuta mai shaƙe lumfaci coronavirus. Haka matasan skuta za a ɗora musu nauyin wayar da kan abokansu kan hanyoyin da za a bi domin hana yaɗuwar cutar covid-19. Wannan kwamiti zai yi aiki a tsawon watanni hudu za su isar da saƙon wayar da kai. Za a girka wani kwamitin da zai kulawa kai a kai har tsawon wata hudu da ke da yaunin zagaya angoyi biyar na birnin Yame. Takaitaccen manufar da wanda suka girka tsarin suka gindaya shine wayar da kan magidanta 189 cumfudar watannin nan hudu. Hamidu Hamman Jallo, kwamishinan jiha. Dan shaka karce A kowace unguwa kwamitin sa ido na kunshi da mutane bakwai. Akwai mai unguwa ko wakilinsa, akwai wakilar matan unguwa, sannan akwai matasa biyar. A faɗar magidantan da aka samu aka zagaya wannan fusa'ar za ta zama abin koyi ga sauran sassa. Gora wakin sanda a jihar Maradi an liƙe makarantu domin kariyar da cutar coronavirus ta haka ne wasu ɗalibai suka shiga yin wasu sana'o'i. Kin ga aisan aje biro da kaye sun shiga neman dala. <laughs> Bisa wani ƙaramin teburin katako ne Sanusi Sani ya baza kayansa a gaban kofar gidansu a nan anguwar Sura Bildi ɗaya daga cikin abu abokansa da ke kasuwanci ya ba shi karfin gwiwa bugu da ƙari ya sa shiga hanya ga soma gudanar da ɗan kasuwancin da yake. Naramci kuɗi wajen abokina ne da yake a babbar kasuwa. Ya kawo min wasu kayayyaki na bashi jika biyar. Na fara da su kuma kuna gani akwai sabili magi ga sunan dai. Ba riba sosai amma dai haka ya fi. Koda suna makaranta ne wasu ɗaliban na da sha'awar yin kasuwanci a cikin kanunsu. Abdullahi ɗalibi ne a ajin terminal yana sai da gawayi domin samun 'yan kuɗin kashewa. Na tafi na sayi buhun gawayi ina kwakwalawa. Mahaifiyata ce ta bani jari na jika uku don na sayi buhun gawayi. Wani lokaci ana samun ɗari da hamsin, ɗari da sittin wannan bai gyara Ko da komawar ɗaukar darussa a makaranta an tanada shi ɗaya ga watan Juni 2020 suna ganin za su wakilta ma wani ɗan uwansu ya tafiyar da sana'ar. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo muku tarihin wani matashi ɗan wasan kwaikwayo mai buga barkwanci da abun ban dariya sunansa Abdul Wahab Ahmadu Hassan. Ya iso ne nan babban birnin ya mai shekaru biyar a baya kuma har an fara gane shi sosai akan yanar gizo. Sai kun shi a cikin wannan rahoton da muka shirya mu. Sunansa na gaskiya Abdul Wahab Ahmadu Hassan Abdul ɗan wasan kwaikwayo matashi ne ɗan Nijar mai shekaru 24 da haihuwa. An haife shi kuma ya girma a Arleta yankin Agadas. Abdul na washe shawar eh, dandali tun firamare inda yake gabatar tare da abokansa wasannin barkwanci a lokacin wasannin gargajiya shi da abokansa sun lashe lambobin yabo da dama zon saya mai yau da 'yan shekaru ya shiga kungiyar harkar comedy club euh, wasan stand up na koye shi ne tun ina makarantar firamare amma sai dai a lokacin babu kungiyar stand up sai na shiga wasan kwaikwayo sai da na zo ya mai ne wani abokina yake cewa akwai gidan da suke bukatar masu wasan barkwanci da na tafi na shiga fili a lokacin ne suka yi marabar shigowa a cikin kungiyar. Abdul na da hankali kan barkwancin yanar gizo ana ganin sa cikin bidiyon komedi da dama. Ana yi wasar kwaikwayo ne sai a yada bisa kafar sadarwa na zamani. A nan ne na haɗu da 'yan wasa kamar Ibulele. Na buɗe gungu mai suna Tunde A tare da abokanina na unguwa. Daga baya na buɗe shafina na Instagram, Twitter, Facebook. Facebook. Hassan ɗaya daga cikin danginsa yana nuna ƙwarin gwiwa ga aikin Abdul. Ni na san Abdul ta hanyar wani shiri da na gayyace shi. Matashi ne da yake ciyar da sana'ar gaba a nan Nijar. Yana nada bidiyo sannan kuma yana karatun likitanci yana ƙoƙari sosai. Shafin Facebook ɗin Abdul zuwa wannan rana na da maziyarta fiye da dubu ɗaya da ɗari biyar. Haka kuma ya kafa wani studio domin tallafawa 'yan wasan barkwanci masu tasowa. Yanzu kuma kuma sai filin wasannin motsa jikin nan. fannin wasannin kwallon kafa za a koma horon jama'a kasar spain da ta angleter a yayin da aka koma gasar zakarun jamus tun karshen wancan satin ita kuma barcelona fc ta koma fagen horo a kowace safi kamar yadda suka yada wasu fotunansu a kafofin sada zumunta. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na wannan maraicin ranar lahadi mun gode muku da lokacinku da kuka bamu za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta akan airtel